الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyar ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin akiratun salaf ashabul hadith sharhi na babban malami a sheikh rabi'u bin hadi umair al-marsali rahimahullah yau za mu tashi shafi na 211 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qala ba'da zalika wa yash wa huwa yashrahu hadhihi al-ibarat wato ya faɗa bayan haka alhali yana sharhin wa'yannan lafuzza din allati qalaha shaykhuhu abu tayyib wanda malamin sa abu tayyib ya faɗa rahimahullah wa ma'ana zalika anna al-kafira yushabu ala wajhihi ila an-nar wato ma'anan wannan lalle kafiri ana jan shi akan fuskarsa zuwa wuta wa ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والاغلال kuma za a jefa kabiri cikin wuta yana a kife bimana mankusa za a kifar da shi an gane ku fi salasil cikin sarkuna wal aglas da kukumai wal ankal didai abuwa masu nauyi ne da sauransu Allah قال تعالى الله تعالى يجي يوم يسرقون في النار على وجوههم Ranan da za a ja su a cikin wuta akan fuskokin su duku masasaka za a ce musu kudaddani wutan sakar ay yusabuna sahban wa yulqawna ilqa'a ay za a ja su gayan ja sannan kuma za a wurga su gayan wurgawa a jefa su gayan jefawa ويعذبون Wato za a yi musu azaba nau'i-nau'i na azaba da ainihin sarkuna wal aghlal da kukumai wal ankal duk da kukumai a gani duk nau'i nau'i na sarkuna ne wa ila akhiri zuwa dai karshe inna ladaina ankala wa jahima lalle a wajen mu akwai wato ankaran akwai ainihin kukumai da kuma wutan jahim wato amin za ghussatin wa azaban alima da abinci ma'abucin makura da azaba mai radadi akwai abinci wanda yake idan mutum ya ci maimakon abincin ya wuce abinci ne wanda yake ma'abucin makura an gani abinci wanda zai tsaya mishi a makogaro sa'annan kuma ga kuma azaba mai radadi wakil salafili salasili kuma za a ja su a cikin sarkuna kumuhu fahullu za a ce ku kama shi kuma ku ɗaure shi sunan jahima sallu sannan cikin wutan jahim ku shigar da shi ku kona shi a cikin wutan ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه sannan cikin sarkuna eh, wanda zira'inta zira'i 70 ne fasluku ku shigar da shi cikinta. ta innahu kana la yu'minu billahi al-azim to me yasa za a shigar da shi me yasa za a yi mishi azaba da wannan lalle ya kasance bai yi imani da Allah ba mai girma wannan shine dalilin da ya sanya Allah ta'ala ya sanya a mishi wannan azaba din wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan baya fadaitarwa ga ciyar da miskinai shi kullum baya son a taimaki talakawa idan ya ga mutumin da yake son ya taimaki talaka zai karya mishi gwiwa ya hana shi ainihin taimakon talakawa din فليس له اليوم yawma hauna hamim to له حميم hamim ba shi da wani aboki al-yawm yau din nan ku a cikin wannan waje ba shi da wani aboki masoyi na'am wala ta'amun illa min ghislin kuma babu wani abinci sai daga ainihin ghislin la ya'kuluhu illa al-qati'un shi ghislin din wani abinci ne wanda babu mai cin sa sai masu masu kurakurai masu zulubai su ne suke cin wannan wannan gislin din yawanin kuffa wato ma'ana kafirai su suke ci azabun shadidun wal iyadu billah wato azaba ne mai tsanani ne azaba da za a yi wa wayannan kafirai azaba ne mai tsanani wal iyadu billah khaliduna mukhalladuna fiha abada suna masu dawama abin dawamarwa a cikin har abada nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah lafiya qala al-musannif mawallafin littafi ya ce wato imamu na asabuni rage magulla walmuminun finna wato mumini mai zunubi idan an jarabe shi a wutan jahannama fa innahu yadkhulu an-nara kama yadkhulu al-mujrimu fi duniya cikin. to lalle shi zai shiga wuta kamar yadda mai laifi ke shiga kurkuku a cikin duniya haka zai shiga wuta ala rijli min zairi ilkayin wa wato zai shiga akan kafarsa ba tare da an jefa ba kuma amin gairi irka ba tare da jefawa ba ko ba tare da ainihin an kifar da shi ba wa ma'ana layu yulqa fi nari ilkawar kufa ma'anan cewa ba a jefa shi a cikin wuta irin jefawan kafirai me ake nufi da wannan annal kafira yuqdafu fi na. cewa lallai shi kafiri ana jefa shi a cikin wuta wa yi badanuhu kullu kuma ana ƙona jikin shi duka kullama nadida jilduhu bujila jildan ghayra duk sanda ainihin fatan shi ya nuna sai a musanya wani fata wanda ba shi ba liyazuqa al'azab domin ya dandane azaba kama bayyana Allah fi kitabihi bi qawli kamar yadda Allah ta'ala ya bayani a cikin littafin zalcewarsa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara Allah ta'ala ya ce lalle wa'anda suka kafirce wa ayoyinmu da sallu zamu kona shi a wuta za mu kona su a wuta ma kullama nabijat juluduhum baddalnahum suludan ghayraha duk sanda ainihin fatar ya nuna za mu musanya shi da wasu fata wanda ba ita ba liyazuqu al'azab domin su dandana azaba wa qala subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka yi nufi su fita daga cikin wuta sai a mai da su cikin wuta kenan wannan wuta idan an shiga har abada ba a fita daga cikinta an gane ku saboda wannan wuta wuri ne na dawama har abada wala ya billah na'am ashhadu anna azab al-kafir yakhtalifu an azab al-mu'min mahallu shahid anan wajen lallai azaban kafiri yana bambanta daga azaban mu'mini lakin man yuqiqu azab allahi azza wa jalla sai dai wane ne man yuqiqu sai dai wane ne wanda yake iya juriya ga azaban Allah waye shi wane ne zai iya juriya ga azaban Allah kaga babu wanda zai iya juriya ga azaban Allah na'am inna ahwana ahli an-nar azaban yawm al-qiyamah lalle mafi saukin yan wuta wajen fuskantar azaba ranar al-qiyama rajulun ala aqmas qadamayhi jamratan wani mutum ne wanda a madankwarin ainihin kafafuwansa maɗankwarin kafafuwansa akwai garwashin wuta guda biyu ya zane minhu ma jimawo wanda kwakwalwansa na tafasa daga wayannan ainihin wuta ɗin wayannan garwashin wutan guda biyu idan ya taka su sai ƙwaƙwalwansa ya ringa tafasa daga gare su an gane ku shi ne mafi sauƙin 'yan wuta wajen fuskantar azaba gobe kiyama an gane wannan ayi, wani mutum ne wanda wato ƙasan kafafuwansa, ƙasan diddigensa akwai karuwashin wuta guda biyu wanda da su ake masa azaba kuma kwakwalwan shi yana tafasa daga gare su har za abu ɗalib wannan ga abu ɗalib nan yura annahu ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah wanda shi abu ɗalib yana gani yara kenan haza abu ɗalib yara wannan abu ɗalib ne yana ganin cewa shine mafi tsananin mutane wajen fuskantar azaba gobe kiyama shi abu dalib yana ganin babu wanda yafi shan wahala wa huwa akhafu ahli an-nar azaba alhali shine mafi saukin yan wuta wajen azaba an gane amma shi da yake kowa kanshi ya sani ko shi yana ganin babu wani mai shan azaba kamar shi abu dalib abu dalib wa in khusifa an wato shi abu ɗalib ko da an sassauta masa fa innahu la yaqumu minha to lalle shi ba zai fita daga wannan wutan ba ko da an sassauta mai an gane ba zai fita daga wannan wuta ba har abada لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجده في أعماق na? domin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana samun shi a can can cikin wuta fa yashfau fi eh zai same shi a can cikin zurfin wuta sai ya cece shi ah, fa yakhruju ila dahdahin min nar sai ya fita zuwa ga gefe na ainihin wuta wa riwayatu tafsali ruwayoyi sun bambanta game da shi abu dalib din yulbasu na au shirakai shirakaini min nar yau a wasu ruwayoyi aka ce za a sanya mai takalma biyu wasu ainihin ruwayoyi za a sanya mai silifas guda biyu ko za a sanya mai hancin takalmi guda biyu na wuta yau ya zane min huma dimawo wanda kwakwalwar shi zai ringa tafasa daga gare su lakin yabqa qalidan fiha sai da cewa zai wanzu yana mai dawwama a cikin wannan wuta din kaga dai azaban shi bai kai azaban sauran kafirai ba amma kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama har abada A gani? domin shi duk mutumin da bai musulunta ba to babu yadda za a yi fito daga cikin wuta inda mutum kafiri ne to in ya shiga wuta har abada ba shi ba fita na'am قال ومعنى لا يبقى فيها بقاء الكفار cewa ma'anan cewa baya wanzuwa a cikin ta irin wanzuwan kafirai annal kafira yuqalladu fiha wa la yakhruju minha abada lalle kafiri ana dawomar da shi a cikin wuta baya fita daga wutan har abada in ya shiga wuta ya shiga kenan qala ta'ala innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ko lalle wayanda suka kafirta daga cikin ahlul kitab da mushrikai suna cikin wutar jahannama khalidina fiha suna masu dawama a ciki shin wannan min din tabidiya ce ko cewa lalle wayanda suka kafirta daga cikin ahlul kitab da kuma mushrikai kenan akwai ahlul kitab musulmi akwai mushrikai musulmi eh innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeen kaga wannan min din li bayanil jins ba min ce tabidiyya ba in ka ce min tabidiyya kana nufin kenan daga cikin ahlul kitab akwai aljanna sannan kuma daga cikin mushrikai masu bautan gumaka masu tsafi masu bautan aljannu masu bautan wuta akwai aljanna eh saboda haka wannan min din ba min ce tabidiyya ba lalle waye da suka kafirta na ahlul kitab da mushrikai suna cikin wutan jahannama khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta ulaika hum sharrul bariya wa'annan su mafi sharrin halitta وفي آية قال خالدين فيها أبدا أتكين وتا آية كما سي الله يجي abada. Suna masu سنا ما تدوما أتكين har abada. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم wato duk wanda ya saba ma Allah da manzansa lalle yana da wutar jahannama khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada la yakhrujuna minha abada ba sa fita daga cikin ta har abada wal iyad billah wal iyad billah qala wala yuqallidu Allah min mudnil mu'minina fi an-nar ahada Allah subhanahu wa ta'ala baya daga cikin masu zunubai na muminai a cikin wuta har abada masu zunubai na muminai eh? wato Allah ta'ala ya dawamar da su a cikin wuta har abada za su shiga cikin wuta za a yi musu azaba gwagwadon laifinsu na imanin su ya fitar da su wa ma'ana qawlihi wala yashqa fiha shiqa al-kuffar wato ma'anan faɗin ta cewa su muminai ba sa taɓewa a cikin wuta irin tabewan kafirai fara da ya asuna fiha min rahmatillah to abin da ake nufi a nan wajen lalle kafirai suna ɗeba tsammani a cikin wuta daga rahama Allah in suka shiga sun san har abada ba magana fitowa wala yarju wala yarjuna rahata balin abada su kafirai ba sa samun ba fatan su samu hutu na zuciya har abada an gane saboda sun riga sun yi ridda kuma dama duk wanda ya kafirta baya tunanin har abada ya shiga aljanna nan wajen ana magana duk kirkinsa ba in dai mutum ba musulmi ba ne shi duk kirkinsa duk riƙon amaninsa duk faɗin gaskiyansa duk cika alƙawarinsa duk taimakon al'umma duk tausayin da yake da shi duk biyayyar da yake wa iyaye kai duk wani irin aikin da ya aikata na alkhairi banza ne an gane wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura so aikin shi zai zama to kura ne abun watsarwa in dai babu wannan tauhidi a cikin zuciya duk abin da mutum ya aikata bai da wani amfani an gane wannan ai aha yani yayi asun wato bi ma'ana za su ɗeba tsammani daga rahaman Allah qala ta'ala hum fihi mublisun Allah ta'ala ya ce su suna cikin sa mublisun sun yi gum sun yi gum sun kasa yin magana wa yatamannuna al-mauta fiha kuma za su ringa burin ma da sun mutu ku gane wannan ayi sun shiga cikin wutar jahannama sai su dinga burin da ma sun mutu sun huta wana da ya malik ya alaina rabbuk wato sun yi kira su yan wuta ya malik wato ubangijin kai karɓi mu huta da ma Allah ya karɓi mu huta misali suna magana da malik bai tsaron wuta cewa Allah ya kashe su ya dauki ransu su huta wannan ya fiye musu alkhairi da zamansu a cikin wutar jahannama har abada kun maki makithun sai Allah ya ce ina maki makithun lalle ku masu dawwama ne a cikin wannan wuta ba maganar fitowa daga cikin ta wa amma almu'min fala yanqati'u tama'uhu fi rahmatillahi fi kulli hal amma mu'minai ba wato kwaɗayinsu, burinsu, baya yankewa daga rahman Allah har abada cikin kowane hali cikin kowane hali suka samu kansu matsar akwai imani ko ƙwayan zarra ne to ba sa ɗeba tsammani daga rahama Allah hatta munna Allahu alaihim bi fadli har sai Allah subhanahu wata'ala yayi musu baiwa da falalansa imma bi shafa'a shafa'atu shafi'in imma da ceto shine ceton masu ceto wa minha shafa'atu rasuli sallallahu alaihi wa sallam aw ghairi daga cikin wannan akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ceton waninsa minan nabiyyin na ainihin annabawa au shafa'atul mu'minin au shafa'atul mala'ika ko ceton mu'minai ko ceton mala'iku kenan duk wayannan gaba ɗaya za su yi ceto gobe kiyama annabawa suna ceto mu'minai suna ceto mala'iku suna ceto waliyai suna ceto duk wayannan gaba ɗaya za su yi ceto gobe kiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ingantattu wa ma bi mahdi fadlihi subhanahu wa ta'ala ko kuma da tsantsan falalan Allah ya tsantsan falalan Allah yake Allah ta'ala zai ce kawai ina wane da wane da wane kawai su fito daga wuta ba tare da ya sanya ainihin manzanni ko waliyai ko annabawa ko mala'iku sun cece su ba Allah dai kawai zai ce su fito kun gane wannan ko dan ya nuna muku me asalin ceton nashi ne qul lillahi shafa'atu jami'a kace musu ceto na Allah ne gabaki daya manzanni da kaga sun yi ceto da mala'iku Allah ya ba su ne kawai don ya girma su amma asali nashi ne kun gane ko to wannan shi ne dalilin da sa aka ce baya halatta ka nemi taimako wajen wani Allah baya halatta ka nemi ceto wajen wani Allah kada ka ce ya Muhammadu cece ni ya mala'ika Jibril ka cece ni in ka faɗi wannan kayi shirka domin ka ɗauki haƙƙin Allah ka bawa ka ba Muhammadu ko ka ba mala'ika Jibrilu in za ka nemi ceto zai ka ce ya Allah ka cece ni ko kuma ya Allah ka sa ni cikin ceton manzo sallallahu alaihi wa sallam ashe ceton na Allah ne su manzanni sun ci arziki ne mala'iku sun ci arziki ne an gane ku in kana so ka fahimci wannan misali kamar malami ne a cikin aji sai ainihin yana so ya fito da darajar ainihin wato monitor sai malam-malam ya ce duk wanda zai fita ya je ya sha ruwa ko wanda zai fita ya je ya fitsari ko wani abu sai ya nemi izinin monita idan monita ya bashi izini ya fita in bai bashi izini ba kai ya fita kaga wannan iko wanda malami ya ba monita asalin ikon waye asalin ikon malamin ne sai ya ba monito saboda yana so ya fito da darajar monito a wajen ɗalibai su san cewa lalle molitan fa yana da wani daraja na musamman akan sauran ɗalibai an gane ko to su ma manzanni da mala'iku asalin ceton ba nasu bane asalin ceton na Allah ne amma Allah yana so ya fito da su a idan jama'a shine sai Allah ta'ala sai ya ba su wannan ceton shi yasa in zaka nema ba zaka nema a wajen su ba zaka nema ne wajen Allah ya Allah ka cece ni ya Allah ka sa ni ka sa ni a cikin ceton manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ya muhammadu ka cece ni ko ya waliyuwa da ka cece ni to ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ba mala'ika ko ka ba wali a nan wajen mutum ya yi shirka an fahimci wani ko? aha wa ma bi ma'azi fadli yi subhanahu wa ta'ala in ma ce ta ya kasance da tsantsan falalan Allah subhanahu wata'ala tsantsan falalansa ba tare da ya ce mala'iku su yi ceto ba ko annabawa su yi ko waliyai kawai Allah ne kawai zai ce wane ya fito daga wuta an gane kaga Allah yana iya cewa duk yan wuta su fito an gane to amma saboda yana so ya fito da darajar annabawa sai ya zama to ceto ya kasance ta hanyar annabawa ko kuma ta hanyar waliyai ko ta hanyar mala'iku amma Allah na so yan wutar su fito daga wuta yana iya bada umarni kawai cewa a buɗe wutar nan kowa ya fita ina ba gane wannan yana iya cewa duk wani mai ƙwayan zara na imani ya fito ba tare da ya bada wannan ceto ga manzanni ko ya bada wannan ceto ga waliyai da sauransu ba amma menene ya sanya ya ba su wato saboda ya karrama su an gane ko ya fito da darajar su ila anan duniya wani yana ganin su ba komai bane wani yana kallon su wulaƙantattu ta saboda haka sai Allah subhanahu wataala a lahira sai ya nuna wa'annan mutanen da kuka rena to ga matsayin su nan ba za wato yan wuta ba za su fito daga wuta ba sai da izinin su an gane wannan ko sai ta hanyar ceton su kaga wannan an fito da darajar su an girma su <coughs> na'am Ola wa asibatul mu'minina kullihim aljanna sai yake cewa wato ƙarshen muminai dukansu gaba ɗaya shine aljanna annahum khuliqu laha wa khuliqat lahum domin an halice su domin aljanna kuma an halice aljanna domin su ne muminai gaba ki ɗayan su nan ana nufin da mutanen kirki daga cikin muminai da kuma masu saban Allah daga cikin su masu aikata manya-manyan zulubai gaba ki ɗayan su ƙarshen su aljanna ne ko da bayan an musu azaba ne ko Eh. fadlan min Allah wa minna to wannan falala ne daga Allah kuma baiwa ne daga Allah الحق أن الجنة أعدها الله للمتقين zance na gaskiya lalle aljanna Allah ya tanaje ta ga ainihin masu tsoron Allah a cikin ayoyi masu yawa mun karanta mun gani wal usatu yadkhulunaha bi fadli rahmatihi su ko masu sabo za su shiga aljanna ne da falalar rahamansa walahum nasibun fiha wato suna da rabo a cikin ta lakin ba'da al'azab sai dai bayan azaba kuna da ko su masu saban Allah mu'minai suna da rabo a aljanna amma bayan an musu be bayan an musu azaba shin dukkan masu sabo ne za yi wa azaba eh dukkan masu manyan zulubai za a yi wa azaba kafin shiga aljanna ko akwai masu shiga aljanna kai tsaye eh domin zahirin magana a nan sai ya nuna kamar masu sabon Allah kai sai za su shiga wuta ne yanzu nan in mun ga mutum ya mutu yana zina ko ya mutu yana shan giya ko ya mutu yana luwaɗi za mu iya cewa kai dan wutar ne kawai zai shiga wuta eh me za mu ce za mu ce al'amarin shi yana wajen Allah kenan da wannan kenan akwai mutanen da sun tantance shiga wuta za a kin su shiga wutan an gane yayi wanda da za a tambayi za su ce wani ba yayin zunubin da ya tantace shiga wuta amma kuma zai ga shiga wutan ba an gane ko saka masu aikata manyan zunubai za ka ce al'amarin suna wajen Allah ne wasu daga ciki sai sun shiga wuta sai a yi musu azaba gwargwadon laifinsu imanin ya fitar da su wasu kuma daga ciki ba za ma su shiga wutan ba tun daga waje Allah zai gafarta musu yake aljanna shi yasa duk mutumin da ya ga wani ya aikata zunubi yana yawan sako ce wallahi dan wuta ne to in yi wasa shi ne dan wutar kuma fahimci ko to amma abin da muke so a fahimta shine wato sabon Allah idan mutum na yin shi imanin shi na raguwa ne idan mutum yayi wasa ya dogara da wannan cewa ai ina da imani tunda ai duk mai sabon Allah in ba kafiri bane insha Allah zai shiga aljanna ko wato ko bajima ko badadi idan ya dogara da wannan abin da ake jiya mai tsoro shi ne wato haramun ne mutum ya dogara kan fadin rahaman Allah ya dogara shi wato aya alhamdulillah tun da ni musulmi ne ina ganin lallai zai shiga aljanna an gani to ba shi da masaniya ila kullum yana aikata zunubin nan imanin shi na raguwa kullum imanin shi na raguwa imanin zai zo ya kone gaba daya ko kuma imanin zai kai munzalin da yayi rauni irin raunin da shedan zai iya samun dama ya tura mai kafirci ya samu amsuwa sai ya rida an gada ko to wannan shine abin da ake jin tsoro ga mai saban Allah dogaro da zunubi ba a dogaro da fadin rahaman Allah a yi ta zunubi tunda dai ni musulmi ne bari in yi ta zina in yi ta shirholiya na in yi ta aikata ta abin da na aikata ai insha Allah mai kwayan zarra na imani baya da a wuta shine malaman suna suka ce duk mutumin da ya wannan to ya tura kashi zuwa ga halaka an fahimci wannan ko domin bai san ƙarshen rayuwarsa ba Na nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana ala dini muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin sa wa yujannibana asbaba subtihi kuma Allah ta'ala ya nisantar da mu muna roƙon Allah ya nisantar da mu daga sababba na fushinsa innahu sami'u du'a lalle Allah mai amsa addu'a ne sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa Allah ya dade wasala abu sa annabi muhammad da alayensa da sahabbansa wa sallam kuma ya aminci a gare shi masha Allah naftafi huna wa alaikum salam abu kowa me yasa kai kai wannan tunanin eh akwai mutanen da kafin su shiga wuta Allah zai gafarta musu su shiga aljanna wasu kuma sai sun shiga wuta sa'annan imanin zai fitar da su ka ga Na. to ba mai tambaya to ga mai tambaya nan Allah ya taimaki malam amin malam ya matsayin faɗin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina azaban nar zuwa dai karshe a cikin sujada yayin sallah wato tambayar da yake shine wato ya hukuncin mutum ya karanta wani abu na addu'a addu'a da ya zo a cikin alqur'ani akwai addu'o'i wanda sun zo a cikin alqur'ani to ya halatta mutum ya karanta wayannan addu'o'i a cikin sujada tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan amma ruku fa azimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa taminun an yustajaba lakum annabi ce ku saurara lalle ni an hana ni in karanta alqur'ani a cikin ruku ko sujada an hana ni amma cikin ruku fa azimu fihi rabba ku jira ma ubangiji a cikin sa shi ruku subhanallahi rabbil azim subhanallahi rabbil azim ko shubuhun kudusu rabbul malaika wa ruh sannan wa amma sujud fashtajidu fi du'a amma sujada ku dage da yin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum tabbas Allah zai amsa mu anan wajen ya halaka mutum ya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa azaban nar qur'ani ne ba kuma annabi ya ce an hana anan wajen malamai sun sun yi gwajin fahimta anan wajen wasu malamai suka ce baya halarta saboda qur'ani ne wasu suka ce yana halarta saboda addu'a ne an gane ko suka ce ai rabbana atina fi dunya hasana mutum ba ya karanta shi bane a matsayin qur'ani wato ba tilawa yayi ba shi qur'ani ana cewa mutum ya karanta qur'ani in yayi tilawa amma in ya karanta shi a matsayin addu'a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban addu'a yake yi amma ba wai ya rera ba ne idan mutum ya rera shi yadda yake rera ƙur'ani to anan shi ne aka hana amma idan addu'a ne sai mutum ya karanta shi akan sigan addu'a ba akan tilawa na ƙur'ani ba to wannan babu laifi insha Allah an gano wannan ko yawwa na eh, eh, ya halitta ya zuwa cikin Hausa tambayar da ɗan uwa ke yi wato mutum ya mutum zai iya yin addu'a da Hausa a cikin sujada imamu na Malik na ganin babu laifi dan ba zai yi kowa da kowa ya iya larabci ba idan an ce addu'a sai da larabci to wani zai yi hakuri da addu'a ko mutane nawa ne suke jin larabci da za su yi addu'a da larabcin wani zai ce shi kenan kawai an hana su roƙon Allah da shi ne jin larabci an fahimce ni ko amma imamu ahmad shi a nashi fahimta ya ce idan mutum zai addu'a zai duba yadda manzan Allah ya addu'a sai ya koyi da shi manzan Allah ya yi kowane irin addu'a duk wani bukatun da kake da shi manzan Allah ya yi addu'a irin wannan kai koyi da manzan Allah kan haka kaga wannan magana na imamu ahmad da zai yi ɗaya ya fi kyau ko ya zama to duk addu'ar da mutum zai yi yana koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba zai yi ba da mafi yawan masu jin larabci yan kaɗan ne ko masu ilimi da za su iya bibiyar dukkan addu'a manzo Allah yan kaɗan ne yayi an gane ku so ka almuhim dai ya halatta mutum yayi addu'a da Hausa sai dai mutum ya kiyaye kada yayi ta'addanci cikin addu'a kada ya zama to ya faɗi kalmomin da ba a faɗa ko ya zama to ya wuce gona da iri a wajen addu'a din shine abin gudu ya roƙi abin da ba a roƙo an gane ku na biyu malam na filfili na kamar sallar azahar ko kafin la'asar idan mutum bai samu ya samu yayi ba shin zai iya ramawa idan wa'annan na filfili suka kubuce sun kubuce kenan amma idan mutum ya mai da su kamar wurdi ya riga ya yi nazar kamar alwashi cewa zai ringa yin su tsawon rayuwansa sai ya zama to sun kubuce to zai iya ramawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan nafila ya kubuce bai yakan rama an fahimci wannan saka akwai hadisi wanda ya tabbata akan haka cewa manzo Allah yana rama nafila filin sun kubuce masa to malamai sun sanya irin wannan a matsayin kamar alwashi wanda mutum ya sa wa kanshi tsawon rayuwarsa zai ringa yin wannan nafila fili in sun kubuce to zai rama kowane lokaci ne insha Allah na'am na'am eh eh maganar ceto zai yi tsawo saboda lokaci ya tafi sai dai mu za shi ko gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wato eh, ga wata baiwa Allah ta bayar da ainihin Qur'ani cewa ai ma iyayenta addu'a da ita kanta Allah ta'ala Allah ya gafarta ma iyayenta sannan kuma ita ma Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik A an Allah ilaha illa an azabatu ilai sai fa rasu